Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin yamma da ke jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu ta tashar VOA Africa akan mita wato biyar Sauran gidajen rediyon da za a iya saurare mu a jamhuriyar Nijar kuma sun hada ne da amfani, sarauniya, da fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM da kuma niyya duka wato a birnin Kwanni. sannan kuma a duk lokacin da aka samu dama za a iya saurarin shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro barkamu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sarrafilo Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. yanzu dai karfe goma na safe kenan a nan washington dc ga kanun labarai shugaban amurka barack obama ya ce zai kawo ƙarshen tsarin da ya ba 'yan asalin ƙasar cuba izinin shiga amurka ba tare da takardar visa ba yayin da gwamnatinsa za ta kama ɗage takunkumin da ta akabawa sudan majalisar wakilan tarayyar najeriya ta shawarci shugaban ƙasar muhammadu buhari ya ba shugaban ƙasar gambia yahaya jamin mafaka waɗanda shugaban ƙasar amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓa su shugabanci ma'aikatan tsaro da na leƙen asirin ƙasar sun nuna goyon bayan ɗaukan ƙwararren matakai akan ƙasar rasha to bayan kun saurari labaran duniya kuma za ku cewa wasu 'yan mata wato sun tarwatsa kansu a garin wato a jihar adamawa a bisa rahoto da muke da shi yanzu haka mutum ɗaya ne ya rasa ransa wata ana bincikawa ko wane ne ne sannan kuma mutum uku suka ji ciwo kuma suna asibiti haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar niger an yi kira ga mutanen kasar su rika amfani da shinkafa da ake nomawa cikin kasar kamar dai yadda gwamnati ta yi kira na mazanki unwani da shinkawa wadda ake kamar noma a nan cikin ƙasar nijar wanda dai gaskiya mu har yanzu dai da saura sa'annan kuma a najeriya wato majalisar wakilan kasar ce ta umurti wato kwamitin ta da ke bincike korafi da jama'a suke gabatar mata da ya binciki wani kashe da 'yan sandan kano suka yi to bayan haka kuma za ku ji wato shirinmu na duniyar amurka wanda mamun lalo zai gabatar amma fa duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai kawo ƙarshen tsarin nan wanda kan bar duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya shigo Amurka. Damar ci gaba da zama Amurka ba tare da takardar izini ba. a wata sanarwa da ya fitar obama ya ce tsarin wanda aka kwashe shekaru ashirin ana fama ana amfani da shi an samar da shi ne a wani lokaci na daban a cewar shugaban wanda ke shirin barin gado daukan wannan mataki zai nuna cewa amurka da cuba sun kyautata dangantakarsu shugaba obama ya ce kasar cuba ta amince ta karbi bakin hauren da suka gudo zuwa amurka ba tare da izini ba ta irin hanyar da jami'an tsaron gabar tekun amurka ke karɓar 'yan cuban sannan a cewar obama ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ita ma za ta kawo ƙarshen tsarin ba da izinin zama ga ma'aikatan jinya 'yan ƙasar cuba da ke baiwa likitoci ƙwararru 'yan asalin ƙasar cuba da ke aiki a ƙasashe masu tasowa shiga cikin amurka amma ya ce za su iya neman mafaka a ofishin jakadancin amurka kamar yadda sauran 'yan wasu ƙasashen waje ke yi gwamnatin shugaba obama ta ce za ta ɗage wasu takunkumin hada-hadar kudade wacce ta wa sudan kamar yadda wani babban jami'in gwamnati ya faɗa a jiya alhamis a yau juma'a ake sa ran fadar shugaban ƙasar amurka ta white house za ta bayyana wannan mataki take shirin ɗauka amurkan ta cimma wannan matsaya ce bayan wato gamsuwa da fara nunawa game da ainihin wato matakan da sudan take ɗauka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci da rage wato da rage yawan faɗace-faɗace da hana mafaka ga kuma 'yan tawaye na sudan ta kudu da kuma kyautata hanyoyin gudanar da ayyukan jin kai ga masu bukata. a shekarar 1997 ne amurka ta fara kakaba takunkumi a kan sudan ciki har da na kasuwanci da kuma dakile wasu kadarorinta saboda wato haƙoƙin bal'adama da kuma ayyukan ta'addanci sa'annan a shekarar 2006 amurka ta sake sakawa ƙasar wasu takunkumi saboda abin da ta wato kwatanta a matsayin wato hannu eh, tana hannu da sudan ko kuma fadar dafur. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta ba da shawarar cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ba shugaban kasar Gambia da ke fama da matsin lamba ya haya jamin mafaka. 'yan majalisar sun tattauna kan ƙudurin da aka gabatar a jiya alhamis a cikin matakan da ake ɗauka na neman hanyoyin miƙa mulki cikin ruwan sanyi a ƙaramar ƙasar da ke afirka ta yamma dan majalisar wakilai Mohammed Zoro ne ya gabatar da tayin mafakar a zauren majalisa da ya ce alheri ne ga Najeriya da taimaka wajen ganin an miƙa mulki lafiya a Gambia. It is also a normal diplomatic practice everywhere to host exiles as of Ya ce matakan diflomasiyya da aka saba ɗauka kenan a ko ina a ba waɗanda suke gudun hijira mafaka. Dalili kenan muke so mu ba da gudun mu a majalisa domin ƙara wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari karfin gwiwa. Ana raɗe-raɗen cewa mai yiwuwa ne jami yana ƙoƙarin ci gaba da mulki ne domin gujewa tuhuma ana zarginsa da taka haƙƙin bil'adama cikin shekaru 22 da ya shafe yana mulki za a iya bashi mafaka a najeriya da nufin shawo kan jami ya sauka daga karagan mulki in ji wani fitaccen ɗan fafutuka a abuja ya ce zona a suzu. It's, uh, um, that to take, to take him out of power. Uh, ya ce za su iya sauke shi daga karagar mulki daga nan su fara neman hanyoyin da zai amsa laifukan da ya aikata. Wannan yana cikin matakan siyasa. Asuzu mai rajin dimokuraɗiyya ne yana ganin tayin afuwar mataki ne mai kyau sai dai yana shakkun ƙulla irin wannan yarjejeniyar da Najeriya. an ba tsohon shugaban ƙasar liberia charles taylor mafaka a najeriya a wani yanayi mai sarƙaƙiya sama da shekaru goma da suka shige daga baya aka miƙa shi domin a tuhume shi a saliyo najeriya ta ba shugabannin afirka da dama mafaka da suka hada da felix malum tsohon shugaban ƙasar chadi da tsohon shugaban ƙasar somalia mohammed siyad bare kuma da labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata uku 'yan kunar bakin wake sun tarwatsa kansu a shinge da sojoji da wato 'yan banga kenan suka kafa a mashigin kasuwar wato Madagali da ke jihar Adamawa, inda suka wato kasha suka kashe wato mutum guda kenan kuma suka ji wa uku raunuka a cikin hiranmu da wakilinmu sanusi adamu kwamishinan wato yada labarai na jihar adamawa alhaji ahmed soja ya tabbatar da afkuwar wannan lamarin Bisa rahoto da muka samu daga wurin jami'an sojoji da wasu jami'an tsaro da kuma shugabannin karamar hukuma an samu tashin bumabumai guda uku a Madagali. Guda ɗaya a kusa da cikin point na maharba da Yambanga. Guda ɗaya a kusa da cikin point na ɗaya kuma a wannan tasha ko matattara inda ake tara motoci a kafin mutane su cikin gari. Bisa rahoto da muka samu dai da ikon Ubangiji Allah wannan ya zama sanadi ne na matakan tsaro da aka ɗauka na wadda zai hana zuwa cikin kasuwa inda yake dama nan ne muna gani Allah da ikonsa ya kare suka tsaya a wayannan wuraren kuma a bisa rahoto da muke da shi yanzu haka mutum ɗaya ne ya rasa ransa wadda ana bincikawa ko wane ne ne sannan kuma mutum uku suka ji ciwo kuma suna asibiti a Rahotanni da ke fitowa daga yankin na saba wa juna kan adadin asarar rayuka da waɗanda suka ji raunuka ga bayan bayanin da hukumar 'yan sanda ta jihar adama ta bayar ta bakin jami'in hulɗa da jama'a sp otman abubakar an samu 'yan kunan bakin wake wanda suka yi yunkurin su shiga kasuwa domin su ta da wannan bama-bama da ke jikin su allah kuma ya ikon shafin ya fara da su ma bamu rasa rayuka ko daga ko daga wajen al'umma wannan wajen ba ne da ke kula da wannan yankin abin da ya turo mana kina kan kuma wayannan 'yan kunan bakin waken bom ɗin ya tashi da su kuma suka rasa rayukansu ba tare da sun salwanta tare da su ko dai na kan kan binciken din duk wani abin aka samu karin haske kuma zai turo mana shi ma shugaban karamar hukumar madagali muhammad yusuf ya yi karin bayani kan kunar bakin wake da aka auna kan kasuwar sai da safi na misali karfe tara aka ce ga abin ya faru a madagali inda kamar cikin point nasu kuma aka yi kamar tasha bisa ga labarin da na samu dai allah ya kiyaye babu rayukan da aka rasa da alamu gangamin da gwamnatin jihar adama tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro ke yi wa jama'a na sa ido kan miyagu da ke niyyar kisa harin kunar bakin wake ya ya so haifar da kyakkyawar sakamako a nasarorin da aka samu wajen dakile biyu daga cikin uku na harin kunar bakin wake da aka kai kan kasuwar madagali kasa da watanni biyu da suka gabata sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya To madalla a gaida Sanusi Adamu har yau ne a tarayyar Najeriya. majalisar wakilan ƙasar ta umarci wato kwamitin ta mai bin diddigin korafin jama'a ya gudanar da bincike dangane da zargi da ake yi wa 'yan sandan kano na kisan gilla da suka yi ma wani mutum da ake kira ibrahim badamasi ga wakilinmu wato mahmud ibrahim kwari wasu gungun lauyoyin kare hakkin bil'adama a nan kano ne suka rubuta takardar korafin ga majalisar wakilan ta najeriya suna neman a ɗauki matakin da ya kamata a kan 'yan sanda da kuma jami'an kiwon lafiyar da ake zargi da hannu wajen mutuwar wannan magidanci da ya mutu ya bar 'ya'ya bakwai da mata biyu na zanta ta wayar tarho da honorable garba ibrahim iso wanda shine dan majalisar da ya karanta takardar korafin a yayin zaman majalisar na jiya alhamis Ita wannan takarda lauyoyi ne suka rubuto ta wajen shi mai girma kakakin majalisar tarayya kuma a take a nan aka tura shi wajen kwamiti wanda zai duba kuma abin da ake nufa shi ne majalisa ta yi masa haƙƙinsa a matsayin ɗan ƙasa ɗan Najeriya. Barista Audu bula mabukarci guda ne cikin lauyoyin da suka rattaba hannu a kan takardar korafin Shi wannan bawan Allah yana zaune ne a garin Gundutse. a jikin kusa da masallaci gidan shi yake sannan yana da shagon da yake wanki da guga a jiki lokacin da rigima ta turnike tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a wannan rana shi ne a yadda makwatan shi suke gaya mana ya ba su shawara cewa mu shi shiga cikin gida saboda kar rigimar nan ta ritsa da mu shi sai ya shiga cikin shagon shi ya ci gaba da gugan da yake yi saboda haka daga karshe su 'yan sanda ashe sun ga shigarsa suka zo suka ɗaura bindigarsa a jikin kofar suka yi harbi ciki daga karshe harsashi ya same shi a ciki da ya ga an harbe shi ya fito yana ce musu wallahi ni ba dan shi'a bane su kuma suna ce mai dan shi'an banza dan shi'an wofi makota suka ji su suke ba mu labari suka fito suka ce wa 'yan sanda ba dan shi'a bane gidan shi ne nan wannan shagon wanki da guga yake a ciki ga matan shi nan suka kira matan shi bi da 'ya'yan shi 'yan sanda suka gansu sai suka ce to ku ɗauke shi ku kai shi asibiti 'yan sanda suka ki ɗaukar shi duk da yake suna da mota daga karshe suka dauke shi suka kai shi asibitin kura sai asibiti suka ce sai an kawo takarda daga gurin 'yan sanda tun da ciwo ne a jikin shi dpo kura ya hana a bada wannan takarda ya ce kar a baya dan shi'a ne daga karshe aka yi ta roƙon shi ya ce to su bada kuɗi naira dubu biyar zai sa su a mota ya kawo su cikin gari cid na kano sannan sai ya sa aka ɗauke shi aka kawo shi cikin gari cid su kuma sai suka turo su asibitin nasarawa asibitin nasarawa su ma suka nemi takarda makotan suka koma cid cewa a ba da takarda cid suka ce ba za su bayar ba sai dai a koma kura a karɓo aka koma kura daga ƙarshe da ya kwan biyu kafin a kawo takardar kuma ya mutu baya ga neman diyar fiye da naira miliyan 72 lauyoyin na bukatar a hukunta dukkanin masu ruwa a cikin wannan al'amari da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano dsp magaji musa majiya dangane da wannan zargi na kisan gilla da ake wa jami'an rundunar wadda ya kai ga majalisar dokokin ta tarayya ta ɗauki wannan mataki ya ce ma ba shi da masaniya game da al'amarin baki ɗayansa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne suka yi kira da al'umman kasar su rika amfani da shinkafa wacce ake nomawa a cikin kasar a maimakon a kashe kudade a siyo shinkafa da kasashen waje. Ga wakilinmu mamman Haruna da cikin rahoto. yanzu haka hukumomin jamhuriyar niger ne da kungiyar manoma shinkafa ta kasar da ake cewa fico free suka himmantu wajen faɗakar da al'ummar kasar domin amfani da shinkafar da ake noma a cikin jamhuriyar ta niger maimakon wadda 'yan kasuwa ke shigowa da ita daga kasashen asiya kamar irin su thailand china pakistan da sauransu ganin cewa shinkafar ta waje ta fi farin jinin kasuwa bisa ga ta cikin gida abin da ke sawar 'yan kasuwar shigowa da sama da ton dubu dubu biyu a kowace shekara a cikin jamhuriyar Nijar. Kiyo Kuduze shine wakilin shugaban hukumar nan ta 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar Trozen. Le gouvernement se réjouit donc l'organisation de la soirée pour une consommation citoyenne. gwamnatin wannan kasar tana murna da faɗakar da al'umma da kuke yi domin su yi amfani da shinkafar da ake nomawa a cikin wannan kasar wannan shinkafar ta nijar tsarkakakka ce kuma mai daɗin gaske eh, akan haka ya kamata a ce masu aikin shinkafa a cikin wannan kasar ya kamata su ƙara fasaha musamman wajen sarrafa ta da kuma tsari wajen sayar da ita ya kamata su ci gaba da aiki tukuru domin bunƙasa sha'anin noman shinkafa. Vous devez donc travailler sans relâche pour améliorer les performances des différents facteurs de production. A cewar Malam Lawali wani ɗan ƙasa da sauran aiki ga gwamnatin jamhuriyar ta Nijar inda ya tana son 'yan ƙasar su rika amfani da shinkafar da ake noma kuma ana sarrafawa a cikin ƙasar. Kamar dai yadda gwamnati ta yi kira na mazanki unwani da shinkawa wadda ake kamar noma a cikin ƙasar Nijar wanda dai gaskiya mu har yanzu dai da saura inda in ba kamar an ɗauki matakai ba na waɗaɗa noman yadda abin zai wadatarwa gaskiya yana da wahala a ce mun yi aiki da shinkafa kaɗai ta cikin abin nan kenan gaskiya shawarar da nake bada ya kamata a ce an ƙara ƙarhi ga manoma da abin nan yadda za a kawo sauƙi da kuma samun yawan shinkafa kenan shine muke bada shawara ga gwamnati kafin a ɗauki wanga matakai na muna buƙatan abin yawaita kenan wani lokaci duk matakan da za a ɗauka kenan ba laifi amma dai yanzu ga karamcin abu kuma a ce mai uwani yana da wahala gaskiya kenan kamata a ɗauki matakai na taimaka ma manoman da sauran kawo iri wanda za ya sauwaka aikin in kamar wajen noman a samu abin zai hito kuma a same shi dandanan da wuri haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to madalla a gaida haruna mamman a gano kuma mutanen kasar ne suke bayyana su ganin yadda sabon shugaban kasar na na akufa ado ya kirkiro da sabbin ma'aikatun minista wanda ya yi alkawarin cewa zai kashe yadda gwamnati take kashe kuda zai rage yadda gwamnati take kashe alhali kuwa kirkiro da wa'annan ma'aikatu guda shida da wani ya zai dora akan kashe kudin gwamnati malam ibrahim wato imrana abubakar mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya min tsokaci akai Wasu gungun lauyoyin kare hakkin bil'adama a nan Kano ne suka rubuta takardar korafin ga Majalisar Wakilan ta Najeriya suna neman a ɗauki matakin da ya kamata a kan 'yan sanda da kuma jami'an kiwon lafiyar da ake zargi da hannu wajen mutuwar wannan magidanci da ya mutu ya bar 'ya'ya bakwai da mata biyu. Eto eh wannan magana da ake faɗa gaskiya ce to amma kuma eh, kai kai la'akari da yadda ya ɗauko manufofin jam'iyyarsa na biya wa al'umman ƙasa ko kuma waɗanda suka zaɓe shi bukatunsu wajibi ne a da waɗannan ma'aikatu saboda ko ba komai eh, a wasu daga cikin wato 'ya'yan jami'a ko kuma 'yan ƙasa za su samu wurare wato guraben aikin yi su kaga wannan zai dan taimaka amma magana ta kashe kuɗi eh to haka ɗin ne kowace gwamnati dama idan ta kama da mulki dama ta ta fuskanci wannan matsala to amma wannan babu wani aibu don idan hakan zai sa ta iya ta aiwatar da manufofin da ta alkawarta wa al'ummar jama'a ni ban ga aibi ba ya kake ganin mutane da suke korafi cewa gwamnati ne ko kuma shugaban kasa ministoci da ya nada talatin da biyar idan an kara da waɗanda za a nada za su shugabanci jihohi da kuma waɗanda ƙananan ministocin da za su taimaka masu ainihin waɗannan ministocin zai kai kusan saba'in wato eh. wannan zai ƙara ɗawainiya a wurin kashe kuɗaɗen gwamnati me za ka ce ma irin waɗannan mutane ko me kake gani to ai dama shi al'amari irin wannan ba ka raba musamman da yake harka ce ta siyasa kuma akwai jam'iyyu daban-daban kaga ba za ka raba jam'iyyar hamayya yin soke-soke ko da da huta ko ba huta ba don dama ai idan ba ta yi wannan sukan ma ai kaga ba ta kasance yar hamayya ba to saboda haka akwai gwamnatoci da suka zo ministocin nan sun haura wurin wannan tamanin ko saba'in da takwas da wani sauran abin nan to kaga kuma wannan ya zo wato idan kai la'akari da aini irin manufofin da ya fito da su wato na kowace gunduma za a gina masana'anta kuma kowace abin da mazaɓa za a bata kuɗi so akwai bukatar a samu kwararrun ma'aikata wanda yake da su jure ma wannan aiki to saboda haka ni a fahimta ta ko kuma a gani na idan ma sun kai ko su ɗari ne ba ni a fahimta ta ba barna za a yi ma ƙasar ba ba wani magana ta ɓarnatar da kuɗi ya kake ganin rawa da mata za su iya takawa a wannan gwamnati musamman a lokacin nan da shugaban kasa ya fito da sunayen da za a naɗa minista Ito eh, alhamdulillah za ka ga wato a jerin sunayen da aka fito da su don a basu mukamin ko kuwa na su abin nan minista za ka ga akwai mata da yawa a cikin musamman idan kai la'akari da wato hafsan hafsoshi a fadar shugaban kasa wanda yake a tarihin siyasar ma zan ce tarihin siyasar afirka ma ba taɓa samun mace an naɗa ta a matsayin hafsan hafsoshi da sai aka waye gari kasar mana ita ce ta ciri tuta a wannan matsayi to ta gama ko da ita kaɗai ce aka bata wannan mukami ina ganin kwalliya za ta biya kuɗin abin nan sabulu kenan sannan kuma zan ka duba waɗannan jerin sunaye da aka zo da su wato kamar talatin da biyar ga kusan mata na da wani kashi talatin da wani abu ne to kaga an yi raba daidai kenan. Allah Allah Allah To amma yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da binti 21 kenan yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba. a ranar talata da ta gabata ne shugaban amurka mai barin gado barack obama ya yi jawabin ban kwana yayin da rage wasu 'yan kwanaki ya kammala wa'adinsa na biyu a matsayinsa na shugaban amurka sannan a karan farko tun bayan da ya lashe zaɓe shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya gudanar da taron manema labarai if putin likes donald trump guess what folks masu sauraro sunana mahmud lalo daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc kuna sauraron shirin duniyar amurka ne wanda ke zuwa muku a kowace ranar juma'a shirin namu ne kuma zai yi dubi ne kan wasu daga cikin batutuwan da shugaba obama ya yi a jawabinsa na ban kwana da kuma taron manema labarai da trump ya yi ranar larabar da ta gabata to shugaba barack obama da ya yi amfani da wannan jawabi nasa ne na ban kwana wajen zayyana wasu muhimman nasarori da gwamnatinsa ta cimma cikin shekaru takwas da yana mulkin kasar tare da yin gargaɗi kan irin haɗarin da mulkin demokuraɗiyyar amurka ke ciki saboda rarrabuwar kawuna da aka samu da kuma nuna ƙiyayya a lokacin yakin neman zaɓen. jama'a da dama ne da suka hallara a zauren wannan taro da yake chicago inda daga nan ne ya fara harkar siyasarsa tun fiye da shekaru ashirin da suka gabata a cewar shugaba obama amurka ta samu daidaito fiye da yadda suka same ta a lokacin da suka karɓi mulki that America would reverse Great Recession, reboot our auto industry, Da a ce na faɗa muku cewa shekaru takwas da suka gabata, Amurka za ta kawar da matsalar kumaɗa tattalin arzikinta tare da farfaɗo da fannin ƙere-ƙeren motoci da kuma samar da ayyukan yi da ce na taba faɗa muku cewa za mu buɗe sabon babi da al'ummar ƙasar cuba mu kuma dakatar da shirin mallakar makamin nukiliyar iran ba tare da harba ko da harsashi ba na kuma samarwa amurkawa miliyan ashirin inshorar lafiya na san a wancan lokacin za ku ce mun yi zari tare da la'akari da irin rarrabuwar kawuna da aka samu a fagen siyasar amurkan obama ya yi kira ga 'yan kasar da su haɗa kansu inda ce duk da cewa tsarin demokuraɗiyya baya buƙatar ra'ayi ɗaya amma kuma yana buƙatar haɗin kai obama ya kuma yi gargaɗi kan irin barazanar da ke fuskantar demokuraɗiyyar ƙasar musamman ma kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da kuma nuna warin launin fata idan kowane batun tattalin arziki za a lankwaya shi ya zama fada tsakanin fararen fata masu matsakaicin ƙarfi da kuma tsirarin mutanen da ba su cancanci a musu wani abu ba to kenan za a bar kowane ma'aikaci yana fafutukan neman yadda zai tsira yayin da masu hannu da shuni kuma za su ci gaba da baiwa na bayan sulata. Obama ya kuma kara da cewa yana da yaƙini Amurka a yanzu ta fi yadda ya same ta a lokacin da ya karɓi mulki. Ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar da su tabbatar ana damawa da su a harkokin demokuraɗiyyar Amurkan. I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents. yana kira a gare ku da ku ci gaba da nuna amincewar ku kan yadda aka samar da ƙasar nan kamar ɗar da bayi da waɗanda suka kawar da tsarin bauta suka yi wa juna da kuma yunkurin nan da baƙi suka yi tare da waɗanda suka yi ta fafutuka domin tabbatar da adalci fafutukar nan da dakarunmu suka yi na kafa tuta a fagen yaƙin ƙasashen waje zuwa tutar da aka kafa a duniyar wata i e, za mu iya Yes, we can. To ƙasa da sauyi 24 bayan jawabin bankwanan na shugaba Barack Obama, sai wanda zai gaje shi wato shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai, wanda shi ne na farko tun bayan da ya lashe zaɓe. A wani abu da ya zo ma wasu da mamaki, Trump dai ya amince cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben Amurkan, amma ce son da shugaban Rasha Vladimir Putin ke nuna masa kadara ce ga Amurka. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? Idan Putin na son Donald Trump, albishirinku, wannan an riba ce ba matsala ba. Ba da tabbacin cewa za mu ɗasa da Vladimir Putin. Na fata mu samu jituwa, amma akwai alamun cewa ba za mu samu ba. Kuna ganin cewa Hillary za ta fi ne matsawa Putin? Shin akwai wani a ɗakin nan da yake tunanin hakan? Haba kukuwa Har ila yau Trump ya musanta zargin wani rahoto da ke nuna cewa jami'an tattara bayanan sirrin rasha suna da wasu bayanai a kansa da za su rage masa kima idan mutane idan aka fitar da su lamarin da ya ce labarin kanzan kurege ne ban da wata hulɗa da rasha ba kuma ne da shirin yin wata hulɗa a ƙasar sannan rasha ba ta bi na wani bashi a matsayina na mai hada-hadar gidaje ba su sukan da ake bi na 'yan kaɗan ne to kamar yadda masu fashin baki a harkokin siyasa da na hudar diflomasiya suka nuna babu wanda zai ce ga lokacin da za a kawo ƙarshen wannan takaddama kan katsalandan ɗin da rashin ta yi wanda tuni take musantawa amma kuma wani sabon babi da wasu ke ganin zai ƙara dagula al'amura shine batun bayanan waɗanda ba a tabbatar ba da ake zargin rasha na da su akan trump ɗin kan wasu harkoki da suka shafi lalata da za su iya zubar da kimarsa idan duniya. masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan lokaci sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana za mu fara ne da sakon hafizu balaraba gusau wanda ya ce muna fatar tawagar da ta je shawo kan shugaban gambia yaya jami za ta yi nasarar abin da za ta je nema a kasar shugabannin kasashen ecowas matukar dai kun san ba za ku iya kare shugaba jami daga fuskantar cin zarafi ba idan ya sauka daga mulkin gambia ku dan allah kada ku yi mashi shigo shigo ba zurfi ku kyale shi kawai ya nemar wa kansa mafuta in ji mahmud salihu sai saƙon alhaji mela yusufari wanda ya ce assalamu alaikum gidan rediyon amurka hakika matakin da gwamnatin jihar borno ta dauka na haramta sayar da barasa da shan miyagun kwayoyi da kuma karuwanci a jihar abin ayaba ne ya kamata sauran jihohin najeriya su ma su yi koyi da jihar ta borno shi kuwa kabir nasir sheme cewa yi allah ka sa wannan tawaga da ta je kasar gambia yau juma karkashin jagorancin shugaban najeriya muhammadu buhari don shawo kan shugaban kasar yaya jami kwalliya ta biya kudin sabulu kamar yadda ya rubuta yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice a yau Alhamis shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai kawo ƙarshen tsarin nan wanda kan bar duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya shigo Amurka dama ci gaba da zama a Amurka ba tare da takardar izini ba. Gwamnatin shugaba Obama ta ce za ta ɗage wasu takunkumin hada-harar kuɗaɗe da ta kakaba wa Sudan kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin ya faɗa a jiya Alhamis. a yau juma'a ne ake sa ran fada shugaban ƙasa ta white house za ta bayyana wannan mataki da take shirin ɗauka Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta ba da shawarar cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ba shugaban kasar Gambia da ke fama da matsin lamba Yahaya Jami mafaka. 'Yan majalisar sun tattauna akan ƙudurin da aka gabatar a jiya Lamis a cikin matakan da ake ɗauka na neman hanyoyin mika mulki cikin ruwan sanyi a ƙasar da ke Afirka ta Yamma. To jama'a masu saurare wato baki ɗaya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma misali da ƙarfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani shirin. Kafin dai mu yi sallama da ko muna taya wato iyalan marigayi alkali bawa da na marigayi Muktar Bello Dambam auren 'ya'yansu Muhammad Tukur Bawa da amaryansa jamila muktar bello da aka ɗaura ɗazu dazun a unguwar wato sabon layi kenan cikin garin fatis kuma a jihar yobe allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin sarfil hashim gumal da muka aiki tare baba ya ko makeri ke cewa huta lafiya to ga shirin yau da gobe.